Gwamnonin shiyar Arewa ta tsakiyar Najeriya sun ƙudiri aniyar haɗa ƙarfi da ƙarfe don daƙile kashe-kashen da ke aukuwa a jihar Filato. Tawagar gwamnonin ƙarƙashin shugabanta kuma gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ce ba za su bar lamarin kashe-kashen ya ci gaba ba ba tare da sun ɗauki mataki ba. Shugaban gwamnonin na jihohin tsakiyar Najeriya ya jaddada cewa ba rikici ne na makiyaya da manoma ba amma ɓata gari ne kawai ke sintirin kashe al'umma da basu yi musu laifi ba. Shugaban ya kuma buƙaci gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan da ya tattauna da masu ruwa da tsaki. how can we resolve it? Because this cannot continue to happen on and off. And that is the reason why we came, Your Excellency. You should gather the courage to invite all those involved, all the major stakeholders, irrespective of where they are, who they are. Ya ce ya za mu yi mu magance shi, saboda ba za mu bar lamarin ya rika faruwa loto-loto ba. Dalilin zuwan mu kenan mu faɗa maka cewa kai ne za ka ɗauki mataki na tattaro dukkan masu ruwa da tsaki ba tare da la'akari da inda suke ko su waye ba. Gwamna Abdullahi Sule ya buƙaci yin amfani da na'urori na fasaha don kamo ɓata gari da hukunta su. Gwamnan jihar Benue Reverend Father Hyacinth Aliya wanda ya ce shi ma jiharsa na fuskantar matsalolin tsaron ya ce ba za su zuba ido suna kallon 'yan ta'adda na kisan mutane ba. We have one accord that peace must return to the North Central. Gwamnan jihar Benue kenan Reverend Father Hyacinth Ali yake cewa haɗin kai guda muke bukata a arewa ta tsakiya shine zaman lafiya ya dawo, ya kamata mu kuma haɓaka ayyukan noma. Gwamnan jihar Neja Umaru Bago wanda ya ce shi ma jiharsa tana fama da matsalar tsaro ya jaddada muhimmancin tattaunawa. There is need for us to look at other non-kinetic approach to solving insecurity issues. Ya ce yana da muhimmanci mu duba hanyoyin warware matsalolin ba tare da amfani da ƙarfi ba. It's not the issue of herders farmers clashes. This is banditry and banditry is terrorism. And in terrorism, negotiation is not acceptable. Bago ya ce ba batun rikicin makiyaya da manoma ba ne ta'addanci ne kuma ba a tattaunawa da 'yan ta'adda. A martaninsa gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya ce shiyar arewa ta tsakiya tana kunshe da ɗimbin arziki don haka dole ne su nemi hanyoyin kare al'umma don samun ci gaba. We need to re revive the meeting of non Central Governors so that we can be able to, to make sure that we harmonize our position on the challenges that confront us. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan kenan ke cewa ya kamata mu farfado da mitin na jihohin tsakiyar Najeriya saboda mu haɗa kanmu da tunaninmu kan matsalolin da suka addabe mu. Ƙungiyar gwamnonin jihohin tsakiyar Najeriya sun kuma ba da tallafin Naira miliyan ɗari don sake tsugunar da waɗanda rikici ya shafe su a ƙananan hukumomin bakwas da mangu. A halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya ta tallafa wa jihar Filato da kayayyakin asibiti don kula da waɗanda suka samu raunuka suke kwance a asibitoci daban-daban na jihar. Kayayyakin da suka hada da bandeji, plasta, bakin allura, auduga da safan hannu da sauransu sun kai na miliyoyin dala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.